Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun gabatar muku da kashi na farko na taron masana harkar sadarwa da ya kunshi malaman jami'o'i da shugabannin kafofin yada labarai da jami'ar bayero da taimakon gidauniyar makatu suka shirya a najeriya domin nazari akan yadda za a magance matsalar fassarar da ake samu a kafofin yada labarai zuwa harsunan gida a wancan shirin kun ji ta bakin farfesa umar fati shugaban jami'ar kashiri kuma jagoran taron tare da dr hawa muhammad sani ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria yau za mu ɗora da za ku ji ta bakin Farfesa Lai Osho na Jami'ar Jihar Lagos a kan dalilin tara waɗannan masana. The conference basically is about how do we mainstream Shi dai wannan taro ya duba yadda za a daidaita harsunan gida ko harsunan Najeriya a harkokin yada labarai ta hanyar amfani da su da kuma bangaren ilimi. ma'aikatan yada labarai sun fahimci yadda za su yi amfani da harsunanmu na gida a cikin shirye-shiryen rediyo wasan kwaikwayo da labarai labarin abubuwan da suke faruwa da kuma muhaurorin da ake yi da sauransu na biyu shine ta yaya za mu shawo kan makarantun koyar da aikin sadarwa ko aikin jaridarmu su sanya ɗalibai su fahimci harsunan gida ta yadda ake amfani da su yadda ake furta su da kuma yin amfani da harsunan lokacin da suka tafi aiki. In terms of how to pronounce and then use such languages in when they get to the field. Farfesa Osho ya yi kuma tsokaci akan samun daidaito wajen yin fassara ba tare da samun bambanci tsakanin yanki zuwa wani yanki ba. And of course we are talking about issue also of translation, standardization. Muna kuma maganar yin fassara, daidaita fassarar da ta shafi waɗannan harsunan. saboda a dinga tafiyar bai ɗaya ba tare da samun bambancin na kano yayin da wani kuma zai fassara daban a sokoto muna buƙatar samun haɗin kai ta yadda mutane za su fahimci irin tsarin da ya kamata su ɗauka wajen fassara waɗannan harsuna. masanin harkar sadarwar ya kuma jaddada muhimmancin baiwa jama'ar da ba sa jin turanci damar shiga a dama da su wajen bayyana ra'ayoyinsu dangane da abubuwan da ke faruwa and then importantly is that when we use these languages the ordinary people wani abu mai mahimmanci kuma shine idan mun yi amfani da waɗannan harsuna mutanen da ba su fahimci turanci ba waɗanda ba sa iya magana da turanci ko karanta turanci za su samu damar shiga a tattauna da su a hanyar ci gaba siyasa ta hanyar amfani da harsunan su ina ga wannan na da matukar mahimmanci saboda mun fahimci cewar kusan komai na buƙatar samun damar amfani da kafofin yada labarai saboda haka wannan shine babban abin da muke ƙoƙarin dubawa Farfesa Lai Osho na Jami'ar Jihar Legas kenan. Dr. Gausu Ahmad malami ne a Jami'ar Bayero kuma ga tsokacin da yi akan wannan taro. To da farko dai tattaunawar da aka yi ta ƙayatar kwarai da gaske saboda ta binciko wasu abubuwa wanda yake ana ya kamata a ce ana yi wajen harkar fassara a gidajen kafafen yada labaranmu da rediyo da talabijin hatta da jarida ma an fito da abubuwa muhimmai kwarai da gaske wanda yake wasu daga cikin matsalolin da ake samu sun samu tushe ne tun daga kan yadda ake koyar da wani harka ta jarida misali eh, ya kamata a ce idan an koyar da jarida aikin jarida da turanci to kuma a sami wani bangare wanda zai koyar da yadda za a fassara wannan turancin zuwa ainihin harshen da mutanen wani al'ummar wato ake musu ake ba su labaran ko ake musu program din to sai zamana an yi rashin sa'a daga bayan baya bayan nan ba a samun wannan damar akwai da ɗalibai ɗaliban harkar jarida akwai da su harkar yadda za a fassara wani harshe zuwa wani harshe to nan ne ake samun matsaloli to wannan su ne aka tattauna yadda za a yi ya za a fitowa da matsalar masana sun fito da ba da shawarwari da yawa daga ciki shine a lalle a mai da hankali a koyar da harkar fassara a jami'o'i da dukkan wuraren da ake koyar da wannan harka ta aikin jarida. Dr. Gausu ya kuma baiwa masu aikin fassara shawara kamar haka. To ya kamata su ɗauki aikinsu da mahimmanci kuma lalle su kansu raina kansu ɗaya daga cikin matsalolin da aka ayyana shine su kansu suna raina kansu. Ta bakin Dr. Gausu Ahmad na Jami'ar Bayero kenan. Dr. Shamsuddin Muhammad, shugaban sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya bayyana mana yadda ya kalli wannan yunkuri na shawo kan matsalolin da ake fuskanta. To, kalubalen da aka tattauna daga farko dai kasan aikin jarida kusan mu da muke koyarwa a jami'oi shekara da shekaru mun lura akwai gibi tsakanin makaranta da kuma ainihin aikin da ake yi so irin wannan haduwan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda za mu fahimci juna wanda zai yi tasiri akan ma me za mu koya ma yaran da za su fito su aikin jarida sannan kuma game da matsaloli a wajen fassara ni a abin da na hanga babban matsalan abu biyu ne na farko tsarin da ake aikin jarida a kai zaka ga ba a ba masu ɗauko rahotanni dama musamman a gidajen rediyon mu haka na cikin gida irin su je su rahoto da harsunan namu na gida za a yi da turanci ne kuma wurin fasara za a yi shi a gurguje kawai a amfani da shi so ina ganin hanyar da za a magance shi su dai gidajen yada labarai yanzu dole su yi kokari ma'aikatansu su fahimci wane ne ya iya magana da kuma rubutu a harshen gida ta yadda in ya tashi ɗauko wani rahoto musamman abin da ya shafi mutane da suke ƙauyayika na ƙasa-ƙasa saboda akwai labarai da yawa ta ɓangaren su da ba a ji don shi yasa ake zargin ma kafafen wada labaran sun fi kalla abin da ke birane so in aka yi koyar da mutane akan wannan to za a samu canji sosai to wace rawa ya dace kuku taka a wannan matsayi naku na malaman jami'o'i mu kuma da za mu koma cikin jami'o'i sai mu yi kokari akan abin da muke koyar da yara mu gwada musu muhimmancin harsunan gida kuma mu karfafa ma ɗalibai gwiwa su rinka zuwa sashin da ake wa'annan dan yawanci kamar kaga jami'o'in najeriya za ga ana yin hausa ana ibo ana yoruba ana fulfulde kamar university of maiduguri haka nuru ma ana yi so daga nan za a samu canji zuwa nan gaba na irin yaran da za su fito daga jami'o'i da shi kanshi aikin da ake ta bakin dr shamsuddin muhammad kenan shugaban sashen koyar da aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Dr. Adamu Adamu, ita ma daga sashen koyar da aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello, ta bayyana mana yadda ta kalli wannan taro. Ito eh da farko dai abin da na fahimta shine ana son a yi hoɓɓasa ta wajen ganin cewa an shawo kan matsalar ko da dai ba duka ba akalla dai a shawo kan wasu matsalolin da ake fuskanta batun fassara musamman na kafafen yada labaranmu. Dangane da bukatar haɗin kai tsakanin sashen koyar da aikin jarida da kuma ɓangaren nazarin harsuna sai malamar ta kada baki ta ce Ya eh, gaskiya ra'ayina ya zo daidai da wannan batu nasu to amma abin da zan ya kara a kai shine batun al'adu da muke kokarin korewa wasu lokuta muka yi maganar fassara ko muka yi maganan yare muna tunanin kawai yadda za mu fassara shi ne ta yadda za mu fahimci kalmomi ko yadda za mu fahimci sakonni ba tare da la'akari da al'adun su mutanen kansu ba domin a yawan lokuta za ka ga cewa wasu kalmomi ko kuma wasu saƙonni da ake yadawa ko a talabijin ko a rediyo ko a jaridu ma misali sukan ci karo da abubuwan da muke da su a gargajiyance ko ɗabi'unmu na zamantakewa ko um, yanayin rayuwarmu ta yau da kullum da sauransu a wannan yunkuri da ake na batun a samo kan yadda za a dinga yada labarai ta wajen amfani da harsunanmu da muke da su na gargajiya ina mai ba da shawara kuma a yi la'akari da su kansu al'adun namu ta yadda kalmomi ko kuma saƙonni ba za su ci karo da al'adu da muke da su ba. Daga ƙarshe, Dr. Adama ta ba da shawara kamar haka. E shawarar da nake da ita ga ma'aikatan yada labarai musamman masu karkata ga aikin fassara shine na farko su akan kansu su san ɗabi'u da al'adun wannan harshe da musamman suke yunkurin amfani da shi wajen yada nasu labarin. sannan kuma su san yanayin zamantakewa yanayin al'adun jama'a da kuma la'akari da matasa da suke tasowa ta yadda za a yi kokari a ganin ta yaya za a yi a fahimtar da wayannan matasa cewa abubuwan da suke yanzu duk da ba su da misali tushe a cikin al'adunmu amma akwai buƙatar cewa su kansu su fahimci al'adar a zahirance sannan kuma sai a yi ƙoƙarin a ga yadda za a ɗauko na nasu ne yadda suka kawo a ga yadda za a gwama su don a tafi baki ɗaya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin Farfesa Lai Osho na Jami'ar Jihar lagos. da Dr. Gausu Ahmad na Jami'ar Bayero da ke Kano da kuma Dr. Shamsuddin Muhammad da Dr. Adama Adamu daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.